bincike da aka yi a kan habbatu sauda tana da tasiri sosai in mutum yana shan man ya sha da safe ya sha da rana ya sha da yamma to amma me yasa habba ba ta mana amfani me yasa magungunan musulunci ba ma ganin amfanin su likitocin addini suka ce idan an ce ka sha habbatus sauda akan cutar hawan jini ko glaucoma ko ciwon zuciya ko diabetes in an ce ka sha karfe shida na safe to karfe shida na yamma ko minti ɗaya karka ƙara ka sha domin waɗannan lokutan su ne suke munasaba da ciwon suke munasaba da maganin in ya zama lokacin da ka sha maganin kuma ƙwayoyin cutan sun tafi yawo aka ce to an samu matsala amma an ce ka sha karfe shida aka ce to karfe shida na yamma ka sha wannan shine fahimta na mu muzaffar mai littafin nabatatu tabbiyya wannan fahimtarsa muna tare da shi saba shan magani akan lokaci yana jawo matsala wa marar lafiya